tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas <clears throat> daidai da sha uku ga watan september shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shine kasan na ɗari biyu da sittin daga cikin jiran giyan kasusuwan karatun littafin Ashabar rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam na ahmad mustapha faisal allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi kuma yadda yan uwa suka sani muna gargashin tarihin mu'az dan jabal masanin fikihu allah madaukakin sarki ya ƙara mashi yarda mu'az dan jabal kamar yadda muka ji sahabi ne matashi ne wanda Allah madaukin sarki matarin baiwa da darajoji iri-iri mun tattauna da yawa daga cikin abubuwan da ya tabbata dangane da rayuwan wannan hamshakin malami wanda manzon Allah da kanshi ya tabbatar da cewa shi zai jagoranci malamai yayin tafiyansa aljanna annabi ya ce mu'azu na gaba tazaran shi da malamai kamar jifan dutse ne a ce a samu mutumin da ya iya jifa ya tsaya daga nan ya callar jifan shi inda ta sauka to nan mu'azi yake malaman duniya tun daga kan sahabbai har zuwa malamin da zai rasu na ƙarshe to suna sahun baya ma'azinin limamin malamai da za a tafi aljanna mu'azin nan shi ne wanda annabi ya ɗauka ya tura shi ƙasan yaman ya je ya isar da saƙon allah a madadin shi ya kira su in sun karɓa ya karantar da su addinin allah saboda annabi ne ya karantar da shi ya gogar da shi ya horar da shi ya tabbatar da iyawan shi da gogewan shi da ƙwarewan shi ya tura shi ya wakilce shi a cikin saƙon da Allah ya aiko annabin da shi mu'az ɗan jabal Allah ya ƙara mashi yarda mala ya ce zikiru ilmuhu radiyallahu anhu ambatan irin tarin ilimin da Allah maɗaukin sarki ma mu'az ɗan jabal Allah ya ƙara mashi yarda idan kana son ka tantance ilimin malami ka kalli ɗaliban shi an gane waɗannan su ne ɗaliban manzan Allah ba ɗan yayyafin ilimin annabi ne ya yayyafa musu su karantar da duniya a yau duk wani ilimi da wani yake tunƙaho da shi to yana tunƙaho ne da ɗan wani ɗan abin da ya saura na abin da suka karantar mun karanta a lokacin da tatar suka yi taɓargazan da suka yi da lokacin da shi'a suka yi taɓargazan da suka yi a lokacin da wazir ibn al'alƙami ya mara masu baya suka ci gwamnatin musulunci a bagadaza da yaƙi sun kashe malamai masu ɗimbin yawa sun ƙona gami da zuba littattafan musulunci a teku wanda kiristoci a wancan lokacin da suka ci wannan gwamnati da yaƙi suka yi sai da ya zama littattafan musulunci sun zama gada a teku ba kududdufi ba ba rafi ba ba kogi ba teku sai da aka yi ta zuba littattafan musulunci suna narkewa sai da teku ya koma bakin kirin da tawariya wannan fa wani bangare ne na ilimin manzan Allah ake ta sharhi yau da littattafan nan sun tsira sun zo mana wani irin ilimi ne za a samu jama'a mun gane wannan to amma duk da haka alherin waɗannan bayan Allah da su karantar da duniya gashi muna ta mora Allah ya saka musu da alkhairi mala ya ce ashe mu'az bin jabal radiyallahu anhu faƙihan mu'alliman haƙiƙa mu'az ɗan jabal ya rayu a matsayin faƙihan malamin fikihu mu'alliman mai karantar da duniya ilimi waye ce mu'az bai da fikihu Manin alladhi qala hadha alaysa huwa faqih la mu'az dan jabal malamin fikihu ne in mu'az bai zama malamin fikihu ba a duniya ko wanda zai zama malamin fikihu babu annabi ne fa ya aike shi jama'a ko ko rena kujeran manzancin manzan Allah ne eh shine malin yace mu'az kana faqihan mualliman asha lidini lidinihi yuqa yuqri'u man amana bi kitabillah wa yufaqihuhum fi dinihim ma'asan jabal ashali dinihi ya rayu ne domin amfanar da addinin shi jama'a kunji, wannan shine tafarkin da muke tafiya a kai mu muna rayuwa ne lidinillah saura kawai addinin Allah ya ci gaba an gane shi yasa daga cikin mashru'i taken project na Muhammad Nasiru Dinil Albani shine takribu sunna bayna yadayil umma shi yana rayuwa ne kawai yana tallan sunnar annabi gida-gida inda al'umman manzan Allah suke wannan na gagada wannan tumatiri da tattasai da atarugu da magi wannan yana ga kaza muhammad nasir dinil albani shi kuma yana ga sunna mun gano wannan da kyau ku karibu sunna bayna yadayil umma wannan shi ne aikinmu. duk wanda ya ce zai bi ta farkin annabi da sahabbai to ga mashru'i sahabbai sun gabatar shine ne dinihi shi ya rayu ne saboda gina addinin shi yi man amana bi kitabillah kuma yana karantar da duk wanda ya imani littafin Allah Wai faƙihuhun fi dinihim kuma yana ƙoƙarin fahimtar da su madara da kuma tsantsan addinin da suka ce sun yi imanin da shi yana daga cikin hadarin da mutumin da ya ce shi musulmi ne yake shiga ya zauna yana musulmi amma bai zuwa yana neman ilimin addinin shi bai ƙoƙarin fahimtar addinin yadda yake sai ka ga shi ya yi mai kururuwa da guda a kunni da cewa wai ai ka iya sallah ko ka samu ilimin sallah wa gaya ma ka iya sallah wa gaya ma ka samu ilimin sallah wa ya gaya ma ka sami ilimin da za ka rayu yanzu da za a gaya maka wani karatun a sallah kidimewa za ka yi mun gano wannan da kyau ku. shi yasa dole ne ka fara neman ilimi minal mahadi ilal lahadi tun daga tsumman goyo har zuwa sanda za su kuga ka a kabari ya zamanto ilimi baka taba ba da sakon guda wanda baka je makaranta ka koyi ilimi ba in ko ka samu kanka a wannan hadarin to sai mu ce fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka shiga musiba kaman dai ilimin annabi da muka yi ishara ɗazu duk da wannan baiwa da tarin ilimin da yake da amma fa Allah madaukin sarki ya shiryar da shi ya rika cewa rabbi zidni ilma Allah madaukin sarki ka ƙara min ilimi idan mutumin da Allah yake aiko komai da saƙo laila har daga sama an ce riƙa addu'a Allah ya ƙara mai ilimi ina ga ni ina ga kai ina ga ke ina ga ku ku ne ko mu ne min babu aula mu riƙa yin addu'a Allah ya ƙara mana ilimi kuma kullum mu riƙa ji ɗan ilimin da aka ba mu bai ta karya shi ba mu riƙa ji ba komi ne aka ba mu ba ɗan abin da aka bamun ɗan kaɗan ne abin da ke wurin Allah shi ne mai yawa domin shi da kan shi ce wa ma'oti minal ilmi illa kalila annabi khidir ya ce ma annabi musa ilimi na da iliminka dangane da ilimin Allah kaga tsuntsun nan da ya sauka a gefen allon jirgin ruwan nan ya tsaki ruwa ya ɗan tsotsa ya ce ya rage wani a tekun ya ce ya ce to ilimi na da iliminka bi wuce haka ba dangane da abin da ya shafi ilimin Allah haka ce ilimi ya ishe ka me ka sani me ka samu me ka zama a cikin wannan harka ka je makaranta kawai ka nemi ilimi Allah madaukin sarki ya taimake mu wa kana mu'azun yamtaliku aqalan ahsanu tadribihi sayyidina mu'az dan jabal allah maɗaukin sarki ya mai baiwan hankali idan kana da hankali da tunani da hangen nesa da hasashen gaba to duk abin da za ka yi zai zama gudanarwanka yana zuwa da kyau hankalin da allah maɗaukin sarki ma ma'azu baiwan shi sai zama yana da husnu tadrib tsarin karantarwa mai kyau da hikima da zalaka da azanci sai ya zama abubuwan da yake zuwa da so abubuwa ne kyawawa wajen ɗora al'umma a bisa tarba na ƙwarai kuma mu'azu bai samu wannan ba sai ta ɗalabtan da ya yi a gaban manzan Allah shi yasa idan malaminka haziki ne mai ƙwazo ne mai azanci ne mai hikima da fasaha ne to yana rage maka hanyar sanin abubuwa masu yawan gaske ana gane wannan da kyau ku musamman ya zama ka zama mai hankali allah maɗaukin sarki ya kiyaye ma'ala ya ce wa muntalikan asiran mukuni'an shi mu'az dan jabal allah maɗaukin sarki ya yi mashi yanayi mai ban ƙaye shi ne muntakan asiran muntakan baki kasan ko kai malami ne in ba ka da nutuki ba ka da murya ba ka da harshe zancen naka bai gama bai iya gamsarwa to yana da magana mai ban sha'awa yana da murya jiharawi kun gano wannan da kyau ku da jin muryar shi ka ji muryar malami wanda ya iya malai ya ce sabu fi hudu'in wa ihata sannan yana gudanar da abubuwa a natsi kuma duk abin da zai maka bayani yana ihatan wannan abin ya zo ma da bayani salo-salo fanni-fanni na zance da yadda za ka gamsu ka fahimta ba tare da an bar ma wani abu a baya ba fahuwa da'iman jalisun wanna su haulahu shi mu'az ɗan jabal titir duk sanda ya zauna za ga mutane sun zo sun kewaye shi saboda suna fa'idantuwa saboda suna amfana saboda abin da yake karantar da su suna ganin ƙari ne cikin abin da suka sani jiya da shekaran jiya an gane wannan da kyau ko duk sanda malami yake son haka ya faru da shi mutane su rika zama inda yake to ya rika zarfafa bincike sannan ya zan abin da yake gaya masu gaskiya ne an gane wannan ya zama suna tsantsa yake karantarwa kada ya kuskura ya karantar da duk wani abin da yake da alaka da bida'a. kun gano wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce wa huwa la ya takallamu summit la ya mu'az dan jabal ya kasance la ya takallamu wa la ya tahaddas wannan salon magana ne duk abin da babu ruwan shi bai magana a kan shi kwata-kwata an gano wannan ya kamata duk malami ya zama ya fahimci wannan ilimin da gaske in ba ka ba zai zama mashirmanci bai magana ga abin da ya zama bai shafe shi ba an gani amma zai kalli mafi aksarin malamai zai ga suna shiga hayaniyan mutanen gari me kai ku eh yau minista ta ce kaza da kai take yi ba da kyauta ba ina ruwanka shi wanda ta yi magana a kan shi kaji ya tanka mata la yukallimu summit ita ɗin abinda bawo shi yake cewa in ka rena kasuwa ko sautu ba ka mata bai wanda allah maɗaukin sarki wa mu'azu na sanayya da fice da ɗaukaka da karɓuwa cikin jama'a dole zai fuskanci matsaloli ai an gane zai fuskanci yanzu misali in aka ce yana magana da summit yanzu wannan bangon summit ne in yanzu yana magana da shi za a ɗauke shi ya zama mai baya dimo ka wuce wuri ko kakai waige na sha buga muku misali in allah maɗaukin sarki maka wata daraja kai gaba 'yan baya ƙoƙari za su yi sarƙa riko riganka ta baya kana waigawa za su shigaltar da kai mun gano wannan ana rukuwa kawa ka za ka riƙa yi kakai magana kana bugi hannunsu kana bugiwa sai kai inda za ka ji suna nan ƙoƙarinsu su riƙo ka kai kuma ka riga kai masu nisa an gane sannan abin da bai dame shi ba bai shafe shi ba bai magana a kan shi waye zai takara 2019 ina ruwanka kai dai ba dai ka san mai takarar limancin masallacin ku ba ka iya komi yayi an gane waye za a zaba 2019 Allah ya kai mu kun gane in baka sani ba za ka gani kuna bata ma kanku lokaci madadin ku je ku zauna ku karatun alkur'ani kun lalata lokacin ku akwai hiran siyasa wanda la yasmini wa la guni min ju'in kuna bata ma kanku lokaci wannan ina magana ne da ustazai fa ustazai kan ku sa kanku a cikin wannan hayaniyar ku je ku yi binciken ilimi ku bar waɗanda su 'yan siyasa ne su tattauna maganan siyasa in ka ce ɗan siyasa karye maganan siyasa kamar ka ce liman ne karye sallah Allah siyayi ko ka ce ɗan ƙwallo da ya je kalli ƙwallo ɗazu wai ya zauna karye musun kwallo yanzu to ka bata wa kanka lokaci bi lalaze sai yayi kun ga wannan da kyau ku to ba ruwanka in ga suna yi sai kai masa sallama barkun da hantsi sai kai tafiyanka ba za su bari ba saboda siyasa aikinsu ne an gane kaman ga ce wai kafinta ne karye yanka katako a to baka neman zaman lafiya ba an gane na sauraro ni hira da aka yi da wani ɗan siyasa na ƙasar nijar yana magana akan cewa mutane su nemi sana'a ka su zama cima zaune su zama waye-waye sai ɗan jarida ya ce to kai mai aikinka da kake cewa mutane su nemi aikin ya ce adawa <laughs> shi aikin shi adawa ce <laughs> to ɗan siyasa sai da me sai da adawa shi sa ba ruwanku da su kai kai naka wallahi in ka daka tarawansu ko sai ka rasa turmin daka taka wannan adawar sana'ansu ce da ita suke ci da ita suke sha an tambaye shi me sana'anka ya ce adawa <laughs> kaga dole za a nemo shi a ce kai zo dan rike wannan kai a kake kaza ce to shikenan an jiwa kuma zai wani dan san mishi sana'in kenan yayi an gane wannan amma ku da kuke da gwamnati idan kuka ji waɗanda ba su da gwamnati suna jin waiwayi a jikinsu na damuwa na rashin gwamnati suna aman baki suna ciwon baki kar ku damu da su in sun magana sai ku ce musu ku kuna adawa mu ko muna ta mulki kun gane wannan ka zauna lafiya kaga ƙara wata kalma kuna adawa mu kuma muna ta mulki to me kuka amfana da mulkin a ah, kai baka ji a jikinka ai shi ne amfanin da mu muke samu mu lafiya lauku kuma jama'a mun fahimci wannan da shi kenan ka zauna lafiya amma an kai ɗalibin ilimi ne karka sake ka shiga wannan suna can suna yi je ka ɗauko haddanka ka ci gaba je ka ɗauko hadisin ka biya je ka ɗauko lecture da ake muku ɗazu ka ɗauko hand out ɗinka ka je ka karanta kai waye ba ronka da waɗannan abubuwan Allah maɗaukin sarki ya kiyaye diro waɗannan abubuwan ku kiyaye nan ba nan malai ba mu labarin 'yan ƙwallo ba 'yan ƙwallo ne fa suna kallon ƙwallo ana match eh sai ɗaya daga ciye ce jama'a lokacin sallar la'asar fa yayi gaskiya ya kamata mai sallah suka ce kai amma Allah saka maka da alkhairi gara da ka tunatar da mu kawo ko sallar la'asar din nan Allah ya ce kar ai wasa da ita ita ce salatul wusta sai suka ɗibo ruwa a nan inda suke kallon kwallon da suka alola aka ɗauki tibin suka aje a gabansu liman ya wuce gaba <laughs> gano da haka a gama sallar ga Allah sarkin haƙuri ne daga <laughs> ce ɗan ƙwallon kai ya ƙwallo yi za ku dain tanka abin da babu ruwanku an gane na sha gaya muku har mashiru'i muka gabatar a nan haka na idana takas safihu falata jibhu fa khairun min su sukutu sakattu an safihi fa dhanna anni ayaitu an aljawabi wa ma ayaitu fa in kallamtahu farrajta anhu wa in khallaitahu kabadan yamutu babu wannan operation da muka gabatar akwai an gano wannan idan na safihu in wawa na magana fala tajibuhu ko an same karkai fa khairun min ijabatihi kotu. mafi alheri kai shuru kakka an samai sakattu an safihi wawa ne ke magana ya ji neme tsibbance komai ba wa zanna anni wai sai ya tsammanin ni a yaitu anil jawabi wai ban iya bada ansa ne wa ma a shi ya san ko ni waye fa in kallamtahu farrajta anhu kana tanka mai ciwon da ke damun shi sai ya samu waraka wa in khallaitahu in kai shakulatin bangaro da shi fa kabadan ya mutu ta takaici zai mutu jama'a mun gano wannan asare ke magana kan kaza sai ke gum ba za ka ce bane ka ce to mu ce me kuna cewa kuma mu mu ce ku ce cin kucin da kuka ce dibbe isa ba dama ashe ko din ba ku isa ba namu kuke jiran mu faɗa to don menene kuke bayan kun san mu kuke jira an gane wannan da kyau ko jama Allah madaukin sarki tsare mana imaninmu mala ya ce wa izak talafal jalisuna fi amrin duk lokacin da waɗanda suke zaman majalisi ba majalisin ilimi ba zaman dandali suke saɓani cikin al'amari a adohu ila mu'az nan da nan sai su sheƙa wajen mu'azu liyafsila fihi domin ya masa bayani filla-filla <clears throat> amma daga ran da kaje ka shige su kuna yi tare ran da wani abu ya taso masa da kai da su za ku tafi ku nemi malami saboda ka zubar da darajarka ka watsar da ƙimarka an gano wannan waye ga malami ya ji ya zauna a dandali ana musu da shi wannan malami ne malami ne sunan shi me malum malum an gane wannan da kyau ko ko kuma ka ce mashi ma. Ah, ba malami ba ne bayan da za a malami je yana yi raunin Sau da ilimi yana da izza walillahi izzatu wali rasulihi sai ce mai walil mu'minin falimi akwai izza tare da shi to ba a zubar da izzatul ilmi duk wanda yake da wannan izza na ilimi zai rata haifan mai da as-sakinatu wal waqar as-sakina natsuwa da tsantseni da taka tsantsan cikin al'amara tafiyan shi ma sai kaga ta canza yamshuna alal ardi hauna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama an gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce wala kada balaga kulla hazihil manzila fi ilmihi babu abin da ya kai mu'azu wannan hamshakin matsayi sai face ilimin shi duk wanda ya ilimi saboda Allah sai Allah ya daga shi yarfa illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat Allah yana daga kima da martaban muminai amma malaman cikinsu kuma suna da darajoji a kansu malamai duk inda malami yake yana da kima da daraja wannan kima da darajan Allah ne yake mashi duk wanda kaga bai kimanta malami munafiki ne don munafikai ne a zamanin annabi suke zagin manzan Allah suna cewa la'in raja'ana ilal madinati la yukhrijanna al'azzu min hal azal bari mu kowa madina wallahi sai mun kore shi na za ku iya jama'a mun gano wannan da kyau ko saboda ba sa ganin kima da darajar manzan Allah ko kwaya daya to duk mutumin da ya dauki tafarki irin na annabi kuwa to shi ma sai sun mai irin haka in ga munafiki ya ce maka sayyid ko to ka shiga uku munafiki yana girmama ka ko to ka koma ka bincika kun bata da Allah wallahi kun bata da Allah amma munafiki ya ganka ya ji gaban shi ya fadi ya ganka ya ji kaman ya ya zuciya ya mutu ya ganka ya rika jin karara a cikin jikin shi ya ganka ya rasa yanda zai yi a tare a bige ba dama a bari ya wuce ga haushi mun gane wannan to yawwa to shikenan ka riga katta haƙƙaƙa ka tabbata kenan an gane wannan da kyau ko to ka zauna lafiya amma munafiki kaga kuna hada inuwa daya ka shiga matsala saboda annabi bai hada inuwa da su ba Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala yace wa fi ijlalil muslimin lahu ayyamar rasuli kuma irin girmama wanda musulmi suke wa mu'aza a zamanin annabi wa ba'da mamatihi da kuma bayan rasuwan annabi di ya samu wannan ne sakamakon ilimin shi an gane babu wanda za ga al'umma suna girmama shi girmamawa na gaskiya sewa Allah malami ne kadai kuma duk wanda zai adawa da malami zai yi adawa ce ba na gaskiya ba shi kan shi san ƙarya yake yi san ƙarya yake yi mai yawa ba mamaki bai da gaskiya ne yana da wata muguwar aƙida ko yana wani aikata wani saƙo ko ya sa rai ma addini kwanta-kwanta malaman suka hana to shi ne sai ga wai adawan shi ne zai kai su kasa ai billahi azim cin da adawan kafaran farko da munafukan farko ba su kai musulunci kasa ba ko ba wani mara kunya ɗan kafi zabo da zai iya kai addinin Allah kasa a yanzu babu shi an gano wannan ka girma da kafin zaben ka ce za ka kai addinin allah ƙasa ba za ka iya ba amma kuma ustazai ku tashi ku yi ilimi da gaske kuma ya zama kuna da gaskiya in ya zama ba ku da gaskiya masu adawa da ku ba su da gaskiya to wanda ya fi iya makirci shi zai nasara amma in kuna da gaskiya set by set za su rika layi suna kawo karo duk wanda ya kaura karan sai ga kamar yadda ki bakin dutsen uhudu an gano wannan da kyau ko sai a ce masu fastajma'u kullum majima'i an gano wannan da kyau ko kasan habab haka ya fada lokacin da kafiran maka suka kama shi wa allabu ilahun haka suka yi shela duk ina mu ina su suka tattaro ya ce wa ƙurribtu fi jiz'in ɗawilil na'u. aka kawo na aka ɗaure na a jikin wani dirkan dabino ya ce katakam suka yi man a ƙarrabo abna'ahum wani nisa'ahum suka taro maransu da matansu yaransu da manyansu ya ce sun manta kafirci in kafirce su bar ne ya ce walmautu dunahu ya ce wallahi mutuwan da kuke cewa za kashe ni bai kai kafirci ba garin mutu da in kafirci ya ce ilallahi ashku kurbati ba da gurbati ya ce allah nake kai ma makaran damuwan da ke raina da kuma kadaici na ya ce wa ma zarafat ainaya ya ce wallahi kukan da wuga ina yi ko ba ina kukan zan mutu ba ne kuka ne nike yi na za ku daƙile man wasu ayyukan alkhairai da na saba yi wannan ne kaɗai amma ba wannan ba inda matja'i habab ya faɗi kalmomin da su suka ruweto kalmomin bayan kashe shi da suka yi darajar shi har yau yana amfana gano wannan da kyau ku haka suka gargabe shi irban irban gaba-gaba suna sassarewa kashin Allah ya so yi barik ala shirwi ilmu mazai ci gabobin da suke daddatsewa duk Allah zai samu albarka ba wani abu aka su kashe shi sun yi nasara ba su yi ba Allah ya tsaya ma Allah ya tsaya mashi sanda kashe shi suka ce a ji a yanko naman shi a gani sun iya ba su iya ba shi ku tsaya ma Allah ku zama kuna da gaskiya kar ku yi cuwa-cuwa kar ku ha'inci kar ku mugunta kar ku damfara kar ku komi an gano wannan in ka tsaya sai Allah ya tsaya ma don ɗan matumbin. rago da ya taso zai ma karo yana tasowa kawai sai ga ba zai iya ba amma ba ka da gaskiya ko zakara ma sai sa ka gudu allah madaukin sarki ya sa mu dace malai ce anil hassan kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama وسلم معاذ بن جبل له نبزة بين بين يدي shi mu'azu a gaban malamai zai tsaya kamar jifan dutse ranar tashin alkiyama shi zai ja zugansu yana gaba shehunne na biye mun gane in goga ce mu'azu bai da fiƙi ko to baka cin wannan gayen kenan nan ne sarkin malamai ma a lahira kafin ma a duniya tukuna kamar yadda mawaƙin ƙasan hausa ya ce a duk wanda ya rena jikan ma'aiki to ko dole ya bar duniyan nan kuma ba zai je lahira ba don me don ya zagi jikan ma'aiki kun gane misalin duniyan nan da ya ba tashi bace dole ya bata sannan kuma kar ya sake je lahira mun gane don duniya zai batta lallalle dai jama'a ba za su bar shi ba to kuma in yaje lahira nan ne zai shiga bala'i a hannun Allah mai laifin shi ya zagi jikan ma'aiki to ka kenan ina ga ya zagi ma'aikin an gane yanzu kai da ka soke ɗan sakon annabi ina za ka wallahi ba ka ba samun duk wata daraja da su waɗannan bayan Allah suka same ta Allah madaukin sarki ya sa mu dace يقول معاذ رضي الله عنه معاذ الله يقارى مشي دايتي لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن yayin da annabi ya aike ni ƙasan yaman kalale ya ce da ni bima taqdi in arada qada ya ce ya mu'az ya za ka yi masu hukunci a duk lokacin da hukunci ya taso maka qala qultu Mu'azi ya ce sai na ce ma annabi aqdi bima fi kitabillah zan lalaba alqur'ani qala wai sai annabi ya ce fa in lam yakun fi kitabillah idan abin da zaka yi masu hukunci bai cikin littafin Allah fa qala qultu wai sai Mu'azi ya ce aqdi bima qada bihi rasul to zan yi hukunci da abin da annabi ya hukunci Ƙala. fa in ya kun fi ma qada bihin rasul sai annabi ya ce kai mu'az in ka lalaba baka samu hukuncin annaba fa Ƙala. ƙulto sai mu'az ya ce hidon ra'ayi wala alu ya ce zan yi ijtihadi na gaske ba zan ƙoƙarin taƙaitawa daga nan ba Ƙala. sai mai ruwa ya ce fadaraba sadari sai annabi da kikirjin mu'azi in ji mu'azin Waƙala ya ce alhamdulillahi alladhi waffaka rasula rasulillah lima yarda rasulullah godiya ta tabbata ga Allah wanda ya datar da ɗan saƙon annabin Allah da abin da ya gamsar da annabin Allah wannan riwaya ta zo cikin tabaqatul kubra na al-imam ibn sa'ad a juz'i na biyu shafi na ɗari uku sai dai wannan riwaya ce da ifiya <clears throat> mun gane ba a raba tsakanin alkur'ani da sunna a tare suke an gane wannan sannan a ƙa'idan ilimi shine ana bin ƙur'ani da hadisi ne a bisa fahimtar annabi da sahabbai haka yake amma wannan riwayan in ka lura to ta goce fahimtar sahabbai sai ta koma ishtihadun ra'ayi shi yasa duk riwayan da ta zama tana da rauni idan malaman hadisi suka zo za su fitar maka da illolin da ke cikinta sai sun fayyace maka yadda illin yake kuma sai ka gane Allah madaukin sarki ya sa mu dace wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa kada khallafa mu'az bin jabal bi makka hina wajjaha ila hunain yafaqqihu ahla makka wa yaqra'uhum alqur'ana wane mutum kai su mu'az manya lokacin da annabi ya je fatahu maka, kun annabi da ya je fatahu makka kafiri sun tsorata kasan sanda annabi ya je same su sanda zai je umara umarar hudaybiya sun hana ya shiga garin suka yi rashin kunya da tsiwa iri iri dukkan sallah ba na aiko har aka rubuta sulhu ka ce annabi ya koma wannan abin ya faru a shekara ta ta ta bakwai aya lokacin ne da annabi ya dawo sai tafi khaibara sanda aka ce a kulla alkawarin ba yaƙi tsakanin annabi da su shekara goma sahabbai suke ta damuwa ya annabi ya yadda da wannan shekara goma shi kuma annabi a lokaci ɗaya abin da yake lissafawa yana son a koma ramma haibarawa su kuma yahudawan haibara ƙawayen waye ƙawayen mutanen makka ne kaga yanzu an yi alkawarin ba ya su yaƙi annabi ba annabi ya samu damin ya yaƙi waɗancan ku gane wannan shi yasa abin da malamin ka ya hango kafin ka hango shi sai ka daɗe kuma ga qur'ani ya ce akwai maghanima kasiratan ta'khudunaha Allah madaukin sarki ya sa mu dace to a shekara ta tara shine annabi ya tafi fatahu makka lokacin da ya ci maka da yaƙi an watan don ba yaƙin da aka yi rashin kunyan da marasa kunya suka duro ma annabi za su yi a lokacin baya ba su iya yi a wannan lokacin ba da su da jarumansu da shugabannin garin duk tserewa suka yi annabi ya ce duk wanda ya shiga gidan wane ya tsira wanda ya shiga gidan wane ya tsira wanda ya shiga gidan wane ya tsira garin ya zama babu kowa ya sa garin dokan ta ɓaci ƙarshe haka suka fito aka zo aka tantance abinda aka tantance to sanda annabi ya ci maka da yaƙi kafiran saƙib da hawazin wanda suke hunain su ne suka shiryo ayarin yaƙi suka fito ƙwansu da ƙwarƙwatansu mugun yaƙi suka shiryo suka taho da shi sai da aka waye gari in kana kiwon kaji har da kejin ka taho da awakinsu da timakinsu da tantabarunsu da raƙumansu da komi nasu in mace ta haihu yanzu da jaririn za ta sabo ta zo da shi kowa a garin suka fito suka ce a mutu halliman in ma ka ji bala'i za ka tsere to amaryan ai tana nan <laughs> jama'a mun gano wannan da kyau ko idan za ka Shi ne suka zo suke ma annabi da sahabbai kwantan bauna kuntuna tsakanin dutse da dutse suka rika masu ruwan kibiyoyi a lokacin sahabbai suka dan mazaya annabi ya tsaya a fagen fama yana cewa anan nabiyu la kazib ana bin abdul muttalib ni ne annabi ba ƙarya ba ni ne ɗan gidan abdul muttalib mun gano wannan da kyau ko ina da mai tara ga manzan Allah Dan ko faɗan badar da uhudu tare da kai ne ya zo ba kallo shi kai ba shi ka haɗin in ya zo da ganin shugabanmu ka ga hawan gwarzo kafin re gudu suka tun bai kawo ba maza Allah kenan amma kai kana can kwanci a ɗaki kana ca zanga-zanga ya kawo kubanni bai kawo ba fito ka jawo shi ina ba mun gano wannan da kyau ne kuna addini na ƙarya ƙato ya tako tun daga kano yana tattaki in lada ne a shi baya son samun sai dai kai da tsohonka zancen wofi don mai shi ba zai taso daga can zuwa can ba tattaki dai daga gyalle su zuwa filin sukuwa ya gagara sai kai ne za a ce ka tako saboda baka san me kake yi ba ka tako sa duk addinin da ba na Allah ba ne ta hanyar shiriri ta ke gano shi akwai wanda ya alkawarin zai zo aikin hajji a ƙasa annabi ce Allah hawa abun hawa kuma yanzu ne ka ce wa za ka je Kaduna a ƙasa wa ya sa ka dalla da tasi an bayyance wannan da ke ko mara aikin yi kawai Allah madaukin sarki shiryar da mu to shine bayan da aka ci waɗannan kafirai da yaƙi dai kun sa abin da ya faru an samu dukiya mai yawa an kama bayi masu yawa sanda annabi ya auri yar garin ne sahabbai suka ce dan me za su rike sirkan manzon Allah matsayin bayi da sai kuma suka yanta su kisa an kana karanta fiqhul gazwat zaka amfana da ilmomi masu yawan gaske to sanda annabi ya tafi hunain sai ya bar mu'aza a garin makka yufaqihu ahla makka yana karantar da mutanen makka fiqhu mun gano wannan da kyau ko wa ƙur'ihim yana karantar da su alƙur'ani <laughs> gane yana koya musu fiƙihu da alƙur'ani to an ce kuma bai iya fiƙihu ba kuma wanda ya ce bai iya fiƙihu nan ba maka ya jiwa koya mai fiƙihu kuma almajiran ma'azu suka koya mashi kuma na rantse da alƙur'ani bai iya ba mun gano wannan shi ya rantse da ƙur'ani ya iya in ya rantse ku haɗa mu duk wanda aka yi ƙasa a yanka shi an gano wannan da kyau ko shiriri ta kawai da ɗirkaniya mutanen da ba sa iya magana su faɗi inda suka ɗauko ta ba sa iyawa ce ga magana ga wanda ya faɗe ta a littafi kaza ba sa iya wannan kana magana allah ya aiko ka ne allah ya aiko ka ne faɗin magana ba lasin ba inshora jawa mun gano duk wanda ya faɗi magana bai faɗa mana inda ya ɗauko ta ba da wannan maganan da tusan arne duk ɗaya take ga dai ta tusa kuma waye ta ka ta ƙara zama abin banza kenan ina son ku gane illan ni to maganan da ya da maganan banza ɗaya ne ka ɗauke ta ka jifa da ya ta bayan duniya ɗin maganan da babu dalili ina mamaki yadda 'yan boko a yanzu ga zama mashirmanta ɗan boko ba reference mutum ya gaya maka magana ba dalili ka ɗauka don dalili allah ya koshi ne ɗin maganan da mai magana ya faɗa ya gaya maka inda ya ɗauko in ba gaba gace kai malam kake mana rainin wayo ka gaya mana inda magana yake ba ku ji mawaƙin ƙasa hausa ba ne wai wani sarki ne ya yi hawa da 'yan dawaki ne bakwai da ya ratsa garin wani sarki ce kai sarki ka ƙara biyowa ta nan sau da in ya bar shi yana zuwa martaban sarauta za ta yi mi to kaka ƙara biyuwa ta nan <laughs> to kai ƙara gaya muku magana babu dalili in ba haka ba martaban malanta za ta kai ina za da ke ƙasa ya da ku iya fahimtar zamaninku ku fahimci duniyan da kuke sannan za ku iya fassara wa mutane hakikanin addini in ba haka ba ko za ku yi ta karatu ne irin na da ba na baki in ba ka fassara bai gane ba kai ba ba ka gane ba to Allah ya ganar da mu a gaba in waje lahira wuta zai sa ku sau daga karatun kun kasa ganewa shi qur'ani an ce ai tadabburin shi ne afala tadabburun alquran am ala qulubin aqfaluha to ina ga waɗannan karatukan kuma kamar mu'azu ku ce bai da fikihu kuma a ce wai kar a ce komi ha yara ce kar a ce komi haka ake addini ba haka ake yi ba mu'azu yana da fikihu wancan maganin kuskure ce Allah ya sa mu dace wa khataba Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu bil Hudaybiya sayyidina Umar yayi huduba bil Jabiya sorry a garin Jabiya qaryatun min a amalin dimashq wani gari ne daga cikin garuruwan dimashq sha. faƙali ya ce man kana yuridu an yas'ala an al don duk wanda yake son zai tambaya game da fiqh a ti mu'azabin jabalin to yaje ya samu mu'az ɗan jabal je tambaya a can kaga malam daga faɗin wannan sai ya ce tabaqat sa'adin juz'i na biyu shafi na ɗari uku. ya zauna lafiya ko bai zauna ba malai ce wa kana radiyallahu anhu ya ƙolo yanzu idan ka da project ka gama duka baka faɗi inda ka ɗauko ba malamin zai samu kanu hannu ka buga ilimin na gidanku ne mutum yanzu yana gaya maka babana ya ce babanka annabi ne kun gane ba haka dole ka faɗi inda ka ɗauko a je a duba a gani gaskiya ne shi ma wanda ya rubuta a faɗi inda ya ɗauko shi sa ta littafi idan ba ilimin ka bane sai ka sa ta alif ka allafo ne daga can in ko kai kai ala ghairi misali sabik sai ka ce tasnif kai ne musannif kuma dole ne a ciki in ka kawo aya ka faɗi inda take hadisi waye ruwaito shi idan ka zo da wani bayan na wani malami a ina za a gani an gane kuma abin da ake so ana neman a mai da harkan ya zama gargajiya an gane harkan ilimi ba zai zama gargajiya ba don ba na gidan wasu ba ne dole malamai ku zo karantar da mutane ba kun karantar da su ku gaya masu inda kuka ɗauko su bincika domin abin da ba ku faɗi ba cikin binciken su in sun gano su faɗa don ilimin ba na gidanku ba ne mafi yawancin malaman ƙasar nan sun yi karatu sun yi zaune ba sa koyawa mutane sai ya'ya na cikinsu ɗaya ne ke samun ilimi na baba ba ka mawaƙin albani ya faɗa ba allah maraukin sarki ya sa dace wa kana radiyallahu anhu ya ƙolo sayyidina umar ya kasance na cewa ajazatin nisa an yalidna mithla mu'az bin jabal min shiddati ilmihi kalubalen ku mata in ji na Umar ku haifo mana irin Mu'az dan Jabal in kun isa ma'anar maganar ki ne ce mata sun gaza haifo irin Mu'az dan Jabal da tarin ilimin shi kamar yadda wani malami ya ce matan duniya sun kasa haifo irin wa irin ibn taimiyya da aka matso ya ce sun gaza haifo malami irin ibn hajar so ɗankarin ilimin shi halun majara kai ta misalin manyan malamai na gaske kisa mun kalubalanci matan garin nan ku haifo mana irin albani ai wane kama da kama da albani ai kama da wane wane in ka ji wane baban za ba <laughs> ai ana cewa kama ka kai kasa gano wannan da kyau ku albani ya overall ne wannan wannan Allah kawai ya san abin da ya tara a wurin Allah ne kaɗai ya sani garma ne ta karye da sauran aiki garman ta karye da sauran aiki imci Allahu ya rahamu mala ya ce wa ya ƙola abu muslimin haulani abul muslimin haulani ya ce da khaltun masjidar hims na shiga masallacin homs na ƙasan syria fa'iza fihi na hawa min na kuhulan sai na ga dattawa kaman guda talatin min ashabin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga cikin sabon annabi wa'iza fihim shabun aka halal ainihi sai ga matashi a tsakaninsu wanda yake da akhal shine yake da tozali ba to zale sa ba amma kai da ganin idan idan saboda an gogar da idan ba bacci dinnan ya kama da tozali abin sai mai kyau akhalul ainain baraqus sanaya wanda haƙoran shi walwali suke yi sakid la yatakallam yayi shiru baya magana fa idham taral qauma fi shay'in aqbalu alayhi fasaluhu duk sanda mutanen suka danyi cece ku ci suka kai komo suka kikikaka cikin wani al'amari na ilimi da suke son su lalubo su ji hakikanin bayani ba sai su komo kan shi faƙultu li li abu muslimul khawlani ya ce sai na ce ma wanda yake kusa da ni man haza waye wannan da mutane suke mai da al'amarinsu gare shi ƙala sai ya ce man mu'azu jabal sabon annabi ma sun yadda malami ne ga sai na Umar can ya fada in duk ba su fada ba manzan Allah ya fada waye kai waye kaman ka waye kai matsayi ya naka waye kai daraja ya naka eh akwai wanda ya kai ga manzan Allah to shi yana da Mu'az dan Jabal Allah ya kara mashi yarda ka duba wancan littafi na Sabada Baqat ibn Sa'adin jizi na uku shafi na 545 وكان معاذ رضي الله عنه يجلس في المسجد معاذ يا كسنشينا زماء مسلاتي وحلقات تجلس حوله ga manyan malamai da ɗaliban ilimi sun kewaye shi wa fiha man huwa asannu minhu ciki hadda waɗanda suka girme shi wahum na alaihi yastami'una ilaihi duk sun fuskance shi suna sauraren shi wa ila hadisihi zancen shi kadai suke saurara su ji wa kana radiyallahu anhu yu'allimu an-nas al-khaira ibn mas'ud mu'az dan jabal ya kasance yana karantar da mutane alkhairi wa kana muti'an lillahi subhanahu wa ta'ala kun ji ko mai ma Allah da'a ne shi yasa bayan Allah ke mai da'a wal rasulihi kuma yana ma annabi da'a wannan sa al'umman manzon Allah suke mai ɗa'a. wa kana yara ilman ma'arifa wa amalan ya kasance yana ganin ilimi shine sanin Allah da kuma aiki da abin da ka sani na dokokin Allah kayi ilimi ba ka aiki da shi ba inda za ka ba inda ji labarinka mun gano wannan in duk za ku tara malaman duniya ne duk ku ziyarce su duk kun yi aikin banza sai kun yi aiki domin cewa uli imalu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun sai kun yi aiki Allah zai ga annabi gani sannan mu'mine su gani ba aiki sai gan talakan titina ba abin da zai faru ku yake ku yi karatu ku yi aiki da shi kuli imalu wa kana yad'u ila tamasil ilmi as-sahih an-nafi' ya kasance yana kiran ɗalibai ilaltimasul ilmi sahih su nemi ilimi ingantacci jama ba fa ilimi ba mu kullum muna kira a nemi ilimi wani iri ilimi ingantacci annafi mai amfani shi yasa muhammad nasir dinar albani ya ce a tasfiya summa tarbiya alal musaffa a taci sannan a tarbiyyanci al'umma akan tataccen an gane ma dukkanin wani tarkace da tarka-tarka a ɗibo a tarkata mutane ba dole cikin sayar ga kumbura yana rudewa ba Shi ne wani in ya ɗibi ilimin da ba ta ce ba kawai sai ce boko haram Shi ne ba ilimi ne aka ɗura mai wanda yake ya gurɓace wannan zage sahabban annabi ilimi ne da ya gurɓace wannan ya ce ƙur'ani ba magana Allah ba ne halitta ne ilimi ne ya gurɓace wannan ya ce Allah ba sama yake bai na ko ina ilimi ne ya gurɓace wannan ya ce barhama Allah ne ilimi ne ya duk wannan shegantakan da yake ji ilimomi ne aka zo da su gurɓatattu domin sun ce ma dalla man dalla illa ta hata hujjatihi ba wanda ya bata kowa ya sai da dalili aiko to amma ilimin aka ce a taci sai a tarbiyyanci al'umma akan tataccen kama duk wanda bai da kokari da kwazo na tacewa da tahqiqul masail to za ga yana fada da irin wannan maganganun sai ce wai ana kokarin a hana mutane malanta ne ku yi mana kun gano wannan da kyau ku ai ma saurare ba ma ba ne ai ai za su ne ai kuma wallahi in kana son bayan allah su zo saurare ga ku kaji rukunin abu. kana yi za su zo ka zo mai Allah da manzon shi ɗa'a ya zama kuma ilimin ilimi ne sahihi kuma kana da ilimin wadatacce sannan kuma kana aiki da shi magana ya kare bayan allah ko baka gayyace su ba za su zo an gano wannan da ke ku sa ɗaliban ilimi ƙalubalenku ƙalubalenku allah shiryar da mu to bayan da malami mana bayani dangane da ambaton ilimin mu'az dan jabal Allah ya kara mashi yarda sai ce zikiru thana'u rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ala mu'az ambaton yaban da annabi ya ma mu'azu a'a to jama'a ba mu da bukatan ma mu mai da martani ga masu kan mu'azu kwana da bukata eh wani bukata saboda me yasa na'am annabi ya yi shi ni ganin nike yi idan wani ya zage ka babanka ya sa maka albarka bai kamata ka damu ba <laughs> mun gane annabi ne yake yaban mu'azu kuma abin da ya sa za dan mai da martani da ko waɗanda ba su gane ba mun gane wannan da kyau ko akwai wanda ba su gane ba sai a yi shi komi na annaba alheri ne komi amma banda fahimtar dan daudu kuma wani dan daudu ne wani kira shi ce wane ka ji tsoron Allah ka daina daudantan nan da kake fa ka daina yace to inda na saboda me yana gwalangwazon shi na me ce to wallahi annabi ya tsine ma mai aiki irin naka albarka sai shi wace ya gode ma Allah da ba wani shigen banza ya tsine mashi ba a shi ma ya rasulullahi ne ji wacin da ya rasulullahi ne ya tsine mashi to shi ya gode ma Allah har annabi ya san da zaman shi yace kai ya tsine maka mana <laughs> to ba irin wannan ne dan dodo ba <laughs> me san me yake yi bane Allah madauke sarki ya sa mu dace jama'a wannan gaba gaba ne mai kyan gaske mai fa'ida sosai wanda ya kamata a ce a karanta ta da kyau an gano wannan kar kuma wani fa ya ji mun ce bai ma kamata a mai da martani ba sati mai zuwa ya ji kuma an dan sauka shoulder ya zo ya ce ko malam ka ce kaza a'a kamar yadda mawakin kasan hausa ne yake cewa allah ya sawa na ka sa na ka na ta da tubana mun gano wannan da kyau ku kullum ana ce ina cewa a'a suna cewa inda ya danyi duk wanda ya soki sunnar annabi na rantsi da allah sai ya ji maganganun da bai sa tsammani ba muna rayuwa saboda sunan nan ne yasa duk wanda ka san kyankyala shi in ka samu rama da ya bushe ka bare igiyan dan sandan rama ba shine kyankyala shi ba ko ya da wani sunan da ba wannan ba eh kai a ran garin ku me yake ce mashi ko kuma san rama ba me a yaren garin ku ba zauhara kake ba Me me ke ce a cewa zauhara eh kasar rama in aka ɓara wannan igiyan da ke cikin rama ba akwai wani soso a cikin shi ba eh shalle kaji shalle to amma mu asalin hausawa ƙyanƙyala shi muke cewa jigawa toto na masara kuma fa ha kai wannan akwai fillanci-fillanci a cikin shi na hausansu kenan na a jigawa ne ina ka ba suke sakwatawa ba ina kanawa gasi magana ban suna gaban iyayen gidansu ba gano nan da ke ku. Allah madaukakin sarki ya sa mu dace to duk wanda ya karambanin yi sunna kayan ƙyanƙyalashe ko totar rama ko shalle ko ya maka masunna wannan lalai sai mun mashi na rodi ko na kungir karfan jirgi wannan za ka ɗan kwala masunna kaga ba abin da zai mata ko to za ka ci duka da roduna kuwa amma na magana sai kai da na sanin me yasa ma kai masunna cakulkuli ba wanda zai masunna amma mu ko kai ta zagi mu ba komi kai ta yi inda mu ba wani abu wannan shi ke kara mana fawa jama'a mun gano wannan da ke ku amma sunna wannan karbi da ita kawai ta fi karfin uban kowa da maganan manzan Allah ne da aikin shi amma duk wanda ya tsokane ta yi mata cakulukundi to zai ji maganan da ba zai iya bacci ba ko da ko amaryan shi te mashi wainan tuwon waina ne ko wainan wane ne ba za ka taba jin daɗin rayuwa ba a ranar iza kuma ku shiga taitayinku allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu, mu subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum